Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce tare da Muhammad Awal Suleiman ke muku barka da sake kasancewa da mu a wannan shirin. Kowace shekara a rana irin ta yau, wato goma ga watan Satumba, akan yi gangamin faɗakarwa tare da ƙara jaddada hanyoyin yin rigakafin kashe kai a faɗin duniya. Mun tattauna da masana akan haka kuma muna tahe da ƙarin bayani. Bari mu fara da wani mutum wanda ya taɓa tunanin zai kashe kanshi, amma Allah bai nuha ba da yake da sauran kwana a gaba. Gashi nan ma yau shi da bakin shi yana ba mu labari. ko me ya sa shi tunanin ya kashe kan shi? To gaskiya abin da ya faru lokacin maganar makaranta ne. 2016 ina ga ko eh, na samu admission Sokoto State University. So na fara shekara na na farko ya ji lafiya lau alhamdulillah na gama zuwa na biyu sai na samu matsala. matsala kuma daga tallashi na iyaye school fees ɗina babu yadda ban yi ba samu biya shi ba biya ba to lokacin sai kanwana ta haɗa min kuɗi ta sa ta babana ya tura min ni in samu in biya saboda gab da exam ne lokacin sai shi kuma babana ya aka yi kawai ya yi amfani da kuɗaɗen ya kai su ta wani guri bai tura min ba haka dai har aka fara exam ban samu na biya ba ni kuma sai na yi maganar difarin wajen difarin din na zo ina ta struggling da ma zai yi difarin din ya zo har yana so ya gagara duk lecturer da je na same shi zai nuna min wasu kabdi da ba'adi karshen ta ma dai academic secretary din na yi kusan wata ɗaya ina bin shi har na gaji ma dai kawai na koma gida don lokacin ma ina fama da abin da zan ci sai na ga lokacin ga duka da na yawanci sun gama makaranta yawanci su suna wani aiki so dai haka tunani dai da yawa yana ta shigo min sai na koma gida kawai na yi kusan sati daya zuwa biyu bana ma kallon inda babana ya saboda haushi da ke damuna wannan abin da ya yi kuma lokacin minti ɗaya biyu na kalli na sai in ka tana akan abin da ta san yana damuna amma ta san bayan da zan fito don ni na da wani zuciya ko abu na damuna ban iya fitowa fili in nuna mutum so ita dai ta san cewa abin na damuna nikan kulle na a ɗaki in yi kuka in yi kuka har dai difarin ɗin ma bai zo ya yiwu ba da bai zo ya yiwu har shekara ta biyu bai yiwu ba eh, kawai na yi tunanin ban ma da wani amfani rayuwa na To amma a wannan lokacin kana ganin kenan rashin yin magana ne ta jefa kake tunanin baka da amfani a rayuwarka. Rashin yin maganan ne gaskiya. To ya aka yi ka fasa? Ito eh duba ne mahaifiya na na da long way to go kuma yaro ne ni kuma makaranta yawanci mutane da yawa suna nan ba su makaranta ba kuma they made it in life sai na kama wani chapter daban dai alhamdulillah yanzu na yi rajista ina poli kuma yanzu ina da aikin hannuna yanzu ko me ya taso ni da kaina zan iya biya ma kaina bukata so sai na duba na ga kai mahaifiya na bai cancanci a ce na bar cikin wani hali ba ya zama ma ni ne na koma ina wata hankuri hmm. saboda kar ta damu da abin da ke damuna To yanzu kai wace irin shawara za ka ba wa mutanen da suke cikin halin kunci wanda suke misali irin yanayin da ka taba shiga? Gaskiya ban tunanin mutum da ke da mahaifi wanda ke da mahaifiya bai cancanci wani tunanin kashe kanshi ba da wani abubuwa haka saboda duk abin da ya faru duniya za ka iya magance shi. To mutum ba shi da mahaifiya fa? Zai yana da al'umma. yau wato ya kalli al'umman shi kenan ya kalli al'umman shi kuma yana da kyau yana da kyau ya kalli kanshi shi ma in bai samu ta nan ba in bai samu ta nan ba ni ma yanzu dai alhamdulillah tun da dai wancan ya zama min disappointment yanzu gaskiya dai ko da a ce ban yi makaranta ba alhamdulillah rayuwa na yanzu yana da abin da zan dogara da shi tunda yanzu mukan ina cikin wanda ke taimaka ma mahaifina Allah sarki duk da lokacin da yake da shi na san cewa zai iya bani Niwa abin da kuma na yi tunani lokacin da yake da shi. Dan farkon shekara na farko kuɗin da ya bani sun fi a irga. Hmm. Kuma na kashe su ta banza. Amma sai yanayi ya zo ya shiga da yanzu shi bai da shi. Wani bawan Allah kenan da ya taɓa tunanin kashe kanshi amma Allah bai nuha ba a tattaunawarsu da Muhammad Awal Suleiman. Malam Ahmed Rabi'u Masani ne na halayyar ɗan adam da zamantakewa, kuma jami'i mai ba da shawarwari a wata ma'aikata mai kula da masu shaye-shaye da rashin lahiyar kwakwalwa A tattaunawarmu da shi, na fara ne da neman sanin muhimmancin wannan rana. Wannan rana muhimmancinsa dai kawai idan akwai wani babban muhimmanci game da shi shine ya zamto wani rana ne wanda mutane za ya zamto ana tunatar da su ko in ce illoli kamar tunatarwa ne ga jama'a cewa ba lallai yin wannan kunan baƙin wake ko hallaka kai shine mafita ba ko kuma hanyoyi da za a ji kokenka ko kuma hanyoyi da za ka iya isar da wani sako. Wannan rana yana da muhimmanci idan aka dube shi ta fuskan faɗakar da jama'a da kuma samar musu da wasu kafofi inda za su isar da kokensu ko damuwansu. wannan ne a fahimta na yana ga inda wani amfani da wannan rana zai yi to zai zamto ya fi ba da fa'ida wajen kare faruwan hakan a mm. rana mai kaman irin wannan lokacin. Wannan matsala ya girmanta yake a Najeriya? Hajiya wannan matsala tabbas a Najeriya matsala ce babba kamar yadda yake matsala ne babba a sassan duniya. Kuma wannan yana nuna miki irin tsananin kunci wanda jama'a suke ciki wanda ya zamto cewa kamar izna ne ga mahukunta don su ƙara diba matsayinsu da gudunmuwan da za su iya ba wa talakawa wadda zai ba da kariya ga fada irin wannan ɗaukan mataki wanda ɗalibai da talakawa mutum ya tashi ya kashe kanshi don bai samu biyan bukata ba sannan kuma bugu da ƙari faɗakarwa ne da wayar da kai ga jami'an tsaro na cewa lallai idan sashin shari'a ta ƙasa da sashin bincike da kuma wanda su aka samu da laifi ba a hukuntawa sai ya ci gaba aka ci gaba da samun irin wannan danniya da aukar da jama'a cikin halin wahala da ƙunci, to lallai ba za a daina ganin irin wannan matakin ba saboda Ɗaruwa zai yi saboda mutane suna samun rashin tabbacin za su samu adalci. Wane rukunin al'umma wannan matsalar kashe kai ta hishawa? Wannan hajiya musamman a wannan bangare ta ƙasa tamu Najeriya. Galibi wannan abun ya fi ta'azzara ko kuma in ce ya fi faruwa ne da matasa, saboda dalilai kamar guda uku. Na farko rashin aikin yi kullum ba raguwa yake yi ba sannan da kuma lalacewan tattalin arziki wanda shi ba yi da aiki sannan kuma ga tsadar rayuwa to galibi ya fi afkawa matasa mata da maza wayanda suke tunanin kaman jama'a ko kuma in ce gwamnatin ko ƙasan ko kuma al'umma ta yi watsi da su bata san damuwansu ba to idan abu ya yi ma matashi yawa sai ya ga babu amfanin rayuwa gara ya ɗauki ransa so galibi wannan zaki samu alkaluma mafi yawa ya fi gasgata da tabbata ne a kan matasa Malam Ahmed Rabi'u kenan masanin halayyar ɗan adam da zamantakewa kuma jami'i mai ba da shawarwari a wata ma'aikata mai kula da masu shaye-shaye da rashin lahiyar kwakwalwa a Abuja. Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Muna tattaunawa ne akan ranar goma ga watan Satumba ta faɗakarwa da kuma rigakahin kashe kai. Kuna jin mu ne ta shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta shahukanmu na sada zumunta a facebookcom aminiyatrust da twittercom aminiyatrust da kuma ta hanyoyin Google Podcast da Buzzsprout da Spotify da TuneIn Radio da kuma Freedom Radio. Dr. Labiba Sa'id Ibrahim ƙwararriyar masaniya ce a wannan nazarin tunanin bil'adama, ita kuma Muhammad Awal Suleiman ne ya tattauna da ita duk dai akan wannan rana ta faɗakarwa da hana kashe kai. Eh to akwai su da yawa, akan same su kala-kala da manyan da matasan duka da yaran duka. Me ya fi kai mutum ga irin wannan tunanin? Yawanci ne za ka ga waɗanda suke ƙoƙarin ɗaukar ransu. In ka duba ka ga suna da on-the-line na ciwon ƙwaƙwalwa ko ciwon tunani ko kuma masu kamar irin schizophrenia ko bipolar ne wanda za ka ga suna jita-jita daga gane-gane da gushewar tunani da maganan su kuma baya fita yadda ya kamata su ba sa iya bambance tsakanin reality da ba reality ba saboda ba su san wanne ne daidai ba kullum suna cikin nasu duniyan ne wani lokaci haka ga suna gane gane ko su tunanin su wani ne alhalin su ba wani ba ne ko kuma a samu rauni gurin tunanin su to dole sai mutum ya fada irin wannan kafin ya fara tunanin kashe kanshi ko kuma a'a wani lokacin mutum kawai yana iya fadawa lokaci daya ya je ya ce zai ɗau rayuwar kanshi da kanshi? E yawanci dai saboda akan samu kamar yadda na ce ciwon tunani depression yana cikin dalilan da ke sa wannan tunanin. Muna da factors guda hudu ko ko factor eh, wannan ana haihuwa da akan haifi mutum da shi yana gadon shi akwai psychological factor saboda wani ciwon kwakwalwa shi ma can daban akwai fiscal factor irin masu cutuka da ke kamar terminal ciwo haka kamar su hiv su cancer hmm. akwai kuma social factor shine kamar zamantakewanka da mutane da environment ɗinka akwai financial issues akwai family issues duka duk wa'innan matsalar matsalar gida da kuma matsalar ah, kuɗi sai ga to menene mafita mafita ɗaya ne kawai ya ɗauki ran shi wani kuma kawai za ka ga maybe yana samun issues ne da iyalan shi ko kuma saurayi da budurwa ka ga duniya ta maka tsanani irin wannan ka rasa yadda za ka yi ko kun yi faɗa ko wani abu sai ka ga to mafitan kenan kawai bari in kashe kaina da kaina duk ana samun irin wannan ko kuma kamar yanzu mafiya da ake samu ana samu a gurin ɗaliban jami'a ko kuma waɗanda za ka ga ana cin zarafinsa a aure ko a zamantakewa waɗanda aka yi ma fyaɗe su ma yawanci sukan ga kamar mafitan kenan su kashe kansu da kansu. To ya ake jinyar waɗanda suke tunanin cewa ya kamata kawai su kashe kansu? To na farko dai abin da ake fara yi shine ka neman musu taimako daga asibiti psychiatry department. To kamar asibitin mahaukata kenan ko kuma asibitin da ake eh. iya jinyar mahaukata. Mu nan bangaren Najeriya a shara'ance idan mutum ya nemi ya kashe kanshi yana da hukuncin um, gidan yari na shekara ɗaya ne. Ba za a kai shi asibiti ba kawai za a kai shi gidan yari ne. Kure eh, gidan yari, amma kuma a ƙa'idance medical ya kamata a kawo mutum asibiti ne kowane irin psychiatry hospital. A likitance ke ya kamata a kai eh, mutum a likitance eh, yana buƙatan taimako yana fama da in ka bibiya na gaya maka yawancinsu suna da cutan kwakwalwa da ba a sani ba Dr. Labiba Sa'id Ibrahim ƙwararriya a wannan nazarin tunanin bil'adama a tattaunawarsu da Muhammad Awwal Suleiman a kan mahimmancin ranar wayar da kai kan gujewa kashe kai. Ko meye hukuncin mutumin da ya kashe kanshi a shari'ar addinin Musulunci? Ga bayanin da Dr. Abubakar Muhammad Sani Birnin Kudu ya yi a wani karatun shi da aka saka a shahin YouTube na Hausa Online Media. Mutum ya kashe kansa babba ne daga cikin laifuffuka kaba'irai da Allah subhanahu ta'ala ya haramta sawa'un akwai sababi da zai sa mutum ya kashe kansa irin wannan ko babu mutum ya aikata haramun ya kashe kansa bal yana cikin kaba'irai saboda akwai wa'idi a kansa wa'idin da ya zo a kai wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa duk mutumin da ya kansa ya kashe kansa kai da wata ala da wani abun kisa to zai zo ran tashin alkiyama yana goga wannan abun yana yana kokarin kashe kansa din haka za a azabtar da shi a cikin wutar jahannama. Wani malamin addinin Musulunci kenan Dr. Abubakar Muhammad Sani Birnin Kudu kan hukuncin wanda ya kashe kanshi a addinin Musulunci. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Awal Suleiman. da editan musagir Kano Sale ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.